Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraron mu Assalamu alaikum barkanmu da wannan lokaci yau Lahadi sha biyu watan Afrilu na shekarar dubu biyu da ashirin Muhammad Hafiz Baballe ne tare da Baba Yakub Makeri da sauran abokanan aiki daga nan birnin Washington DC ke farin cikin gabatar muku da wannan shirin. Kafin ku ji abin da muke tafa da shi ga kanin labarai. 'Yan Kirista a faɗin duniya suna bikin zagayowar ranar Lahadin Ista. amma bikin nasu na bana ya bambanta da na shekarun baya saboda cutar covid-19 jami'ai a masa Australia sun ce hutun bukin Easter wani lamari ne mai muhimmanci a kokarin dakile yaduwar cutar coronavirus. Kanin jakadun kasashen Afirka a China sun aike da wata wasiƙa ga ministan harkokin wajen ƙasar akan abin da suka kira wariya da ake nuna wa 'yan Afirka a China. Kanin labaran kenan a cikin shirin namu ne za ku ji cewa a Najeriya gwamnan jihar Katsina ya yi ƙarin haske kan dokar hana zirga-zirga a daura bayan da aka tabbatar da mutum uku na dauke da cutar coronavirus. Daura local government ba shiga ba fita kuma kowa ya zanna a gidan shi jami'an tsaro za su ba da cikakkar gudunmuwa na tabbatar da cewa kowa ya zanna a gidan shi ba mu son mu ga kowa akan titin garin daura haka kuma za ku ji cewa an cimma matsayin a bar tashoshin jiragen ruwan najeriya su ci gaba da gudanar da aiki duk da ana hutun ista to ko menene muhimmancin bude su akwai muhimmanci na cewa a shigo da wasu kayayyaki kamar magunguna kayayyaki na asibiti da abinci da kuma abubuwan da za a sarrafa a masana'antu ke nema don sarrafa abin da suke. sannan wani babban limamin kirista a garin ibadan na jihar oyo ya bayyana wa mabiya addinin kirista tasirin easter sunday bayan nan muna tafi da shirin matasa a duniyar gizo wanda madina dahir mai shanu take gabatarwa sai kuma ra'ayin da ku masu sauraro kuka aiko mana ta hanyar imel amma kafin nan sai ku gyara zama domin jin labaran duniya Assalamu alaikum jama'a ga cikakkun labaran duniya mai karantawa baba ya koma kiri. 'Yan Kirista a faɗin duniya suna bukin zagayowar ranar Lahadin Ista, amma bukin nasu na bana ya bambanta da na shekarun baya saboda cutar coronavirus. A maimakon su je coci, galibi za su yi bukin wannan muhimmiyar rana mai tsarki a shekarar Kirista ne a gida, a wannan lokaci da aka umarci mutane su zauna a cikin gidajensu domin takaita yaduwar cutar. Paparoma Francis zai gudanar da sallar wannan rana kai tsaye a kafafen labarai da yanar gizo. wasu malaman Kirista da suka bijirewa hukumomi a Amurka sun gayyaci masu ibada su zo coci, ko da yake birane sun yi tanadin matsugunai kuma a hana manyan tarukan jama'a. Amurka ita ce kan gaba a duniya wurin yawan masu cutar COVID-19 da ma yawan mace-mace. cibiyar nazarin kiwon lafiya ta jami'ar john hopkins ta ce amurka tana da mutane sama da rabin miliyan da suka kamu da cutar kana wasu sama da dubu ishirin sun mutu yayin da hukumar kiwon lafiya ta who da kasashe a faɗin duniya ke kokarin shawo annobar coronavirus na ci gaba da yaduwa yayin da biliyoyin mutane da aka hana musu fita suke bukin ista a cikin gidajensu. a hali da ake ciki kuma jami'ai a ƙasar australia sun ce hutun bikin ista wani lamari ne mai muhimmanci a kokarin dakile yaduwar cutar coronavirus yayin da ake samun saukin sabbin kamuwa da cutar jama'an sun yi kashedi cewa kada a ɗauki wannan batu da wasa yawancin wurare na cikin dokar hana fita kana jihar victoria ta ƙara lokaci akan dokar ta ɓace zuwa wata guda nan gaba tuni dai cutar ta hallaka mutane hamsin da tara. ku zauna a gida wannan shine umarnin da aka baiwa mutanen australia kada su halarci tarukan ibada tare da danginsu na nisa da abokai domin yin bikin easter a ƙarshen wannan makon an kuma haramta tafiye-tafiye zuwa wuraren shakatawa a wannan hutun an kuma jibge 'yan sanda masu sintiri domin tabbatar da mutane sun biye wa doka an dai ci gaba da rufe wuraren shakatawa na gabar teku da wuraren shaye-shaye da kuma gidajen sinima a jihar New South Wales. Manyan jama'a sun ce fita domin yin bikin Easter ba hujja ba ce na barin gida, kuma akwai tara da za a biya a kan haka. A sakonsa na ranar Easter, Prime Minister Scott Morrison na Australia ya gargaɗi al'umman ƙasar su biye wa doka. Jakadun kasashen Afirka a China sun aike da wata wasiƙa ga ministan harkokin wajen ƙasar China akan abin da suka kira wariya da ake nuna wa 'yan Afirka yayin da ƙasar ke kokarin dakile sake bullar cutar coronavirus. kasashen afirka da dama a lokaci daban-daban sun buƙaci china ta duba damuwar 'yan afirka musamman a kudancin birnin gwanzu inda ake zaluntar kuma ake fitinar su bayan ta yi kokarin dakile yaduwar cutar coronavirus wacce ta samo asali daga birnin wahum china ta nuna matukar damuwanta ga shigo mata da cutar kuma tana ɗaukan kwararren matakan tantance baki da ke shiga ƙasar. kana ta tsaurara tsaron kan iyakanta ta kuma musunta batun nuna wariya ga 'yan afirka a cikin 'yan kwanakin nan rahotanni daga gwanju sun nuna masu gida na korar 'yan afirka daga gidajensu bayan an gudanar da gwaje-gwajen coronavirus a kansu ba tare da ba su sakamakon gwajin ba ana nisanta da su kana ana nuna musu wariya cikin jama'a kafafen yaɗa labarai na cikin gida da shafukan sada zumunta ne suka fito da wannan labarin. Kafin mu kawo muku sauran labaran da muke dauke da su bari mu leƙa taskar rahotanninmu. A Najeriya gwamnatin jihar Katsina ta bayar da umarnin rufe karamar hukumar daura hasai ba bata gani bayan an tabbatar da samun mutum uku dauke da kwayar cutar coronavirus. Wakiliyarmu Madina Dauda ta haɗa mana wannan rahoton. Gwamnan jihar Katsina Aminu Bello Masari ne ya bayar da umarnin rufe karamar hukumar daura bayan an tabbatar da bullar annobar COVID-19 a yankin. Za a rufe daura local government ba shiga ba fita kuma kowa ya zanna a gidan shi jami'an tsaro za su ba da cikakken gudunmuwa na tabbatar da cewa kowa ya zanna a gidan shi ba mu son mu ga kowa a kan titin garin daura ko ƙauyuka da suka shafi garin daura kuma ta hanyar lumana ta hanyar da ya kamata. Gwamna Masari ya bayyana cewa an tura jinin mutane 23 waɗanda aka kyautata zaton sun yi mu'amala da likitan nan mai suna Yakubu Aliyu wanda kwararrun jami'an kiwon lafiya suka tabbatar da cewa cutar COVID-19 ko coronavirus ce ta sanadin rasuwarsa a makon da ya gabata. Cikin 24 din nan guda uku sun dawo eh suna da cutar. Matar shi da 'ya'yan shi guda biyu. Maganar da ke maku yanzu haka ana kan hanya kawo su katsina a babban asibiti na Federal Medical Center inda akwai isolation center. inda za a tsare su a ci gaba da ba su magani saboda ko da ba su fara ciwon ba tunda suna da shi a cikinsu za su hara sannan kuma ɗaukar samfur ana na ana ci gaba da shi a daura kuma su ma nan mutum uku za a gane duk wa'anda suka yi mu'amala suka yi hudda da su su ma a ɗauki samfur ɗinsu domin a kai a gwada gwamnan masari ya ce ya yi ganawa na musamman da kwamitin ko ta kwana a jihar ga matakan da ya ba su izinin su ɗauka wannan kwamiti zai samu kantuna ko kamfanonin sai da magani kamar guda uku ko guda hudu wanda ana iya barin su buɗe sannan akwai gidan sai da hatsi shi ma suka samu kamar guda uku ko guda hudu za su bar su a buɗe sannan za su samu wani wuri wanda za a killace shi ko don saboda sayan kayan miya to duk wa'annan wurare da aka killace za a tsare su jami'an tsaro da jami'an lafiya za su tsare don su tabbatar da cewa abin da ya kamata shi ake yi wanda ya shafi yaƙi da wannan cuta ta covid-19 Masadi ya ce zai ci gaba da sa ido da bibiyar al'amura a jihar baki daya. To ko a wani hali yankin daura yake a yanzu Tambayar kenan da na yi wa ɗan majalisar wakilai daga Daura, Fatahu Muhammad. Eh halin da ake ciki yanzu gwamnatin jiha ta ba da doka. Ita kuma dokar nan ana ba da ta ne idan a tsaya a kalli abin da idan basira a kuma duba a ga mutane nawa ne suka yi cuɗanya da waɗannan mutanen da suke ɗauke da ita. Shi ne ita wannan ma'aikata ta NCGC kwararru da nauyin wannan covid-19 ke kansu su yi abin da ake kira contact tracing wato mutanen da suka samu saduwa da mutum da yake dauke da shi kamar primary source kenan wanda yake dauke da ita a dinga bin su ɗaya bayan ɗaya ana gwada su ana gani shi ne na farko na biyu kuma ita gwamnatin jiha ai ba za ta ɗauki hukunci ba ba ta yi tattauna ba da gwamnatin tarayya kuma da jami'an lafiya da jami'an tsaro to mutanen mu suna ɗaukar abu jita-jita ana ta yadawa a duniya wannan yanar gizo da ake gani ta fi bambalai in ka ɗauki abu ka rubuta ka san inda za ba. Gwamnan ya ce gwamnati za ta bayar da tallafi ga mazauna ƙaramar hukumar daura na tsawon lokacin da dokar za ta ci gaba da aiki. Madina Dauda, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya. A gaida Madina Dauda, yanzu kuma ga ci gaban labaran duniya. Kungiyar agaji ta kasa da kasa ta Red Cross tana kira ga ƙasar Libya ta tabbatar da ana kai kayan taimako yayin da take aiwatar da matakan kare kai daga afkawa annobar Virus. A wata sanarwa a Tunis babban birnin Tunisia a yau Lahadi, Red Cross ta bayyana matukar damuwanta cewa dubun dubatar 'yan libya sun makale a cikin tsananin yaki. yayin da bazuwar cutar Corona Virus ke barazana Kana yake kara nakasa tsarin kiwon lafiyan ƙasar mai fama da tashin hankali kasar libya da mutanenta suna bukatan gudunmuwa da kudade domin tunkarar wannan kalubale a cewar sanarwar ko da yake kafa dokokin hana fita da rufe kan iyakoki domin dakile yaduwar cutar suna da muhimmanci wurin tabbatar da matakan kare kai amma suna haifar da kalubaloli ga ayyukan kai kayan taimako da kuma raba abinci da magunguna da abubuwan bukatun yau da kullum da ƙarshe miliyoyin mutane ne suka rasa ayyukan ayyukansu kana aka rufe gidajen cin abinci da gidajen sinima da gandun shakatawa saboda cutar coronavirus amma duk da haka akwai kuma abubuwa da ke samun ci gaba kamar kasuwancin tsiro ko shuka yayin da makonni suka koma watanni na zaman gida mutane da dama suna samun kwanciyar hankali a cikin yin gonar lambu ganin wannan muhimmiyar kasuwanci na california da ke karkashin sashen noman kasar yawancin masu renon tsiro suna buɗe amma wasu kuma kasuwancin nasu ya sauya richard ward mai gonar lambu ya ce ya ga an dan samu ci gaban kasuwancin kayan lambu ya ce a da an san su ne da sayar da kayan gona masu jibirin fari amma yanzu kasuwancin kayan lambun na samun bunƙasa a lokacin yakin duniya na biyu a amurka da turai an karfafa wa mutane da dama gwiwa su yi gonar lambu wanda ake kira lambun nasara wannan wani abu ne da richard ward ke tunawa da shi wanda aka haife shi a kusa da ƙarshen yakin duniya na biyu A gaida Baba Yakub Makeri da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma ga ci gaban rahotannin namu yayin da ake ci gaba da hutun ista a Najeriya. shugaban hukumar tashoshin kasuwancin jiragen ruwa ta kasar hassan bello ya ce dukkan 'yan kasuwar da suka yi odar kaya daga kasashen waje suna iya zuwa su ɗauki kayansu hakan na zuwa ne bayan da suka tattauna da shugaban hukumar kwastam ta kasar daga abuja ga rahoton da wakilin munasir adamu hikaya ya aiko mana Hukumar kasuwanci ta jiragen ruwa ta Najeriya wato Nigerian Shippers Council ta ce tashoshin ruwa za su kasance a buɗe lokacin bikin Easter don kwasar kayan da aka yi oda. Easter dai lokaci ne da mabiya addinin Kirista ke bikin tuna ranar da Yesu Kiristi ya tashi daga matattu bayan kwana uku da gicciye shi. Shugaban hukumar kasuwancin jiragen ruwa Hassan Bello ya ce duk 'yan kasuwa da suka yi odar kaya na iya zuwa don ɗaukar kayansu. Wannan ya biyo bayan tattauna da cimma hakan ne da shugaban hukumar kwastam Kanar Hamid Ali Hassan Bello ya ce kamar yadda tashoshin sama ke ayyuka na musamman, haka na hada-hada ta ruwa za ta kasance a buɗe don shigo da muhimman abubuwa da mutane ke bukata a lokacin kalubalen cutar coronavirus. To lalle hakika an bude tashoshin jiragen ruwa saboda kada tattalin arzikin Najeriya ya tsaya cap. Akwai muhimmanci na cewa a shigo da wasu kayayyaki kamar magunguna, kayayyaki na asibiti da abinci da kuma abubuwan da za a sarrafa a masana'antu ke nema don sarrafa abin da suke kerawa ko abin da suke yi bai kamata a rufe wannan tasoshin duka ba presidential tax force sun ba da izini cewa a bude tasoshin da ke iko kuma mun ga tasirin irin wannan abubuwa amma duk da haka nan dole sai mun yi takatsantsan mu tabbata cewa an ɗauki mataki wannan tasoshin ba za su zama wurin da za a baza wannan cutar ba ya kamata a yi ga tsantsan a tabbata an bi umarnin da aka bayar na cewa a wanke hannuwa kada a yi cinkoso kuma muna dubawa mu najeriyan shi kansu mu tabbata cewa an bi wannan ka'idojin wato ta ke ce zuwa yanzu ko wasu muhimman kayayyaki da ake bari su shigo najeriya saboda amfanin al'umma don saboda kada lamura su tsaya tak. eh haka ne abubuwa da yawa kamar abinci ana shigowa da shi ana shigowa da magunguna ana shigowa da abubuwa da yawa ba wai ta ah, tashar jirgin roba kawai har da ta ah, tashar jirgin sama mutane na nuna bukatar isar kaya ne musamman ma sassan kasar da ba bakin teku suke ba Kazalika yin lamarin ya kara inganta da samun nan gaba tura hajar kasuwancin ketare daga tashar tudu ta Kaduna. A bude kai biya hakkin gwamnati ka ɗauki kayanka haka kuma masu harka kai doya dinga daga waje da irin jinja dinga da irin soɓo da duk dai abubuwan da ake bukata a kasashen duniya daga nan Kaduna za ka zo ka cika kwancina dinka ka tura kaga an samu sauki ba sai ka je Legas ba. duk da dakatar da zirga-zirgar jama'a ta jiragen kasa wannan ya nuna za a samu hada-hadar hajoji masu muhimmanci don amfanin jama'a da ke bin dokar matakan hana yaduwar corona nasiru da maili kayan murar amurka daga abuja najeriya a gaida nasiru adamu el hikaya to har yanzu dai muna najeriya yayin da mabiya addinin Kirista ke bukukuwan Easter Sunday a fadin duniya ciki har da Najeriya wani babban limamin Kirista Ibadan Joseph Akinfenwa ya bayyana tasirin Easter Sunday ga mabiya addinin Ga rahoton da wakilinmu na Ibadan Hassan Umar Tambol ya aiko mana. A yayin da mabiya addinin Kirista ke bukukuwan Easter Sunday a fadin duniya ciki har da kasar Najeriya wani babban limamin Kirista a Ibadan fadar gwamnatin jihar Oyo Archbishop Joseph Akimpewa, ya bayyana tasirin Easter Sunday ga mabiya addinin Kirista. Archbishop Joseph Akinfenwa ya ce Easter Sunday tunatarwa ce ga mu ji tsoron Allah ga duk abin da muke yi tare da 'yan uwanmu mutane. Bishop Akinfenwa ya ce mu ji tsoron Allah tare da yin gaskiya ga dukkan bil'adama ta yadda Allah ta'ala zai yafe muna kurakuranmu tunda babu wani abu da yake na dindindin a duniya in banda ikon Allah sarki. limamin kiristan joseph akimpenwa ya buƙaci mabiya addinin kirista da su karkare wajen yin addu'o'i da roƙon allah domin samun sauƙi ga cutar coronavirus wasu mabiya addinin kirista sun yi magana a game da tasiri ko amfanin wannan rana ta easter sunday my name is uh, adekoya david uh, easter sunday is, uh, all about jesus christ how he died and resurrected on the third day so is a time for christian to show remorse and a godly sorrow to repent on the, uh, of all their ways. Mr. Adekoya Adebiti ya ce bikin Easter Sunday shine a game da yadda almasihu ya mutu da yadda aka gicciye shi a rana ta uku lokaci ne da Krista za su yi nadama kana su ga duk sabon da suka yi sannan su gode wa Allah sarki. Sunana Abdullahi Abdulsalam Ajiwala. Abin za mu gaya musu kowa yanzu saboda rashin abin da yake kin duniya yanzu ba ba daɗi yanzu amma duk Christian duk abin da suke roƙi Allah Ubangiji duk abin da yake cikin wannan waje waje Allah fitar mana da shi su mu ji daɗi a cikin wannan duniya yanzu kuma su Christian su fita waje duk abin da suka ga damu wanda bai da shi su ba su su ma su ji daɗi a cikin gidansu sai mun sai abin da yake cikin duniya yanzu kenan Christian duk abin da yake duniya kowa ya je cocin si ya roki Allah duk abin da yake nan duniya ya fito mana da shi Allah ya sa mu ji daɗi kamar corona virus nan ba ji daɗi bane a cikin duniya yanzu amma duk duniya ne yanzu ba mutuwa guri ɗaya bane amma Allah ya sauke gyara mana cikin wannan kristiyan kowa ya roki Allah da ubangiji alifta fitar da mun da shi a cikin duniyan Hassan Umar Tambuwal muryar Amurka daga Ibadan a Najeriya a gaida Hassan Umar Tambuwal har yanzu kuna tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC yanzu kuma ga shirinmu na gaba Matasa a duniyar gizo. To albishirinku matasa. sauraro barka da dawowa wannan filin na matasa a duniyar gizo tare da ni taku Madina mai shanu mai jagorantar wannan shirin sau ɗaya a kowane mako. Ga waɗanda yau suka fara sauraron wannan shirin matasa a duniyar gizo shiri ne da kai duba alfanu da kuma illolin shafukan sada zumunta. duba da yadda komai namu ya koma yanar gizo yanzu. To masu sauraro dai yau filin naku ne. Yau na tsakuro wasu masu bibiyar wannan shirin na wasu biyu domin jin irin tasirin da shafukan sada zumunta ke da shi a rayuwarsu. To zan yana so in tambaye ka a matsayin ka na matashi idan an ce maka eh. shafukan sada zumunta ko kuma na yanar gizo a turanci social media kenan me ke zuwa kanka? ne network ne wani tsari ne wanda su suka kawo da shi ko muke aiki da shi saboda yana ƙara wayar da mu akan wasu abubuwa na rayuwa wanda da kusan ba mu san su amma sai ta hanyar social network wanda suke sadar da mu da wasu mutane wasu na ƙasa wasu kuma na jihar ku wasu ma lokacin government ɗinku gaskiya social network yana da tasiri sosai a tare da rayuwata saboda ya sa ni na sadu da yawan mutane wanda ko ban taɓa tunanin zan da su ba amma ta hanyar social network yana yin tasiri a tare da rayuwata kuma ina jin daɗin kasancewa da social network. To za ka iya rayuwa ba da social media ba? A ina ina madina a ba zai yiwu saboda already ko yaya ban ba kwana ɗaya zan ga message message sosai wasu ma su dinga kira na yaya amma ta ba kawo wallahi ba ce wallahi kuma ina jin kamar damuwa in ban hau ba dan duk daren na dole sai na hausu nake jin daɗi. Me za ka ce ka fi amfana da social media a rayuwarka? social network yana amfani da shi wajen tafsirarsa da kuma ganin yadda duniya take kasancewa saboda yanzu duniya ta zama suwa ta hannu kake ina son da dinga ina mu abokin labari ne gaskiya ko da yaushe ina son in dinga update din kaina wajen labarai haka da kuma abin da ya sha addini na ina son da dinga ganin abubuwa sababbi saboda in ƙara ilimi a kai saboda duk inda na shiga zamanto ina da wayewa akan harka addini da kuma bangaren labarai ba na son ya zama to a ce wani mai zai wani labari na san a ce ni zan ba labari. To yau idan an ce wayar ka ta faɗi yaya za ka ji? Kai kai kai kai a yi lokacin na kai makin ɗin Facebook na Madina a lokacin sai da ne kusan kwana biyu abin da lafi. <laughs> Rashin lafiya kai saboda Facebook ɗinka ya samu matsala? <laughs> Saboda Facebook ya samu wahala sai rashin lafiya kusa ta kwana biyu ina za ni ina za ni ina za ni. Kamar wani irin illa ya maka ga rayuwarka? A yi illa saboda na yi nufin ɗin wasu abokanan da har yanzu ban same su ba. Saboda na yi sa layi za ta har yanzu ba saboda a lokacin akwai wasu suna da ne misin dinsu wanda har yanzu da su a rayuwa na. Eh da farko sunana Ahmad Tijjani waje. Eh to gaskiya tasirin social media rayuwa ta kamar da ka sani komai na rayuwar mu na yanzu komai ya koma harkar social media wato kafofin sada zumunta na zamani fannin ke karatu na makaranta ina using in ce zan ce 70% na karatu na yanzu yana yin ke through social media ba wai ana karanta takardu irin misalin shi hard copy saka ba. To kullum kake amfani da social eh, media? A gaskiya ni kam zan ce social media sai dai gari da waye ba. Kowane waye gari musamman ma sun san duka kafofin wasa labarai musamman ma mu international media nan. Mm. Kowa suna da suna da wato website da suke sace labaran. Wato shafin yanar gizo. shafin yanar gizo da suke wasa labaran su musamman ma wasu labarin za ki gan sun wasa shi a shafukan su amma ba su wasa a rediyo ba so irin wannan labarun kowane wayawan gari ina bin duka shafukan domin san yau mai gari me yake faru a kasan. To shafukan hmm. sada zumunta guda nawa kake da su? Ok, akwai Facebook, Twitter, instagram da har ma ke youtube da kuma linkedin hmm. to wanne ne ka fi hawa kullum a gaskiya zan ce twitter twitter me yasa domin gaskiya yawancin labaru na yanzu suna kan twitter musamman ma ce manya-manyan mutane wato prominent mutane a society hmm. zan ce sun fi amfani ma da twitter musamman ma in kina son labari dai a ce labari wanda like in ce breaking news haka mm. idan ka je twitter za ka ganci kamar yin yanzu ya faru yanzu za ka ganci wato an fi samun labarai da dumi sa a shafin twitter kenan yau a twitter ana samun labarai da dumi kuma kuma a wannan shafin ina ga ya kawo ma wani abu zan ce na interaction kamar mutane kamar leaders da kuma mu'amala tsakanin jagorori da kuma mabiyansu domin a da duka idan kamar shugaban kasa ko wani minista ko wani yakan yi taro wani kasa ko wani abu duka za ki ga an wallafa wannan abin to za ki san yau ina wannan yake ina wannan yake har ki samu maybe idan sharhi ko wani abu akai tsakanin da ta wannan babu. To lokaci da yayi halinsa kamar ko da yaushe za ku iya ƙara jin wannan shirin da kuma shirye-shirye na da suka gabata a shafinmu na voahausa.com. Kawai ku garzaya zuwa shirin rana ƙarƙashin kowace ranar Lahadi kuma tabbatar cewa kuna tare da ni kai tsaye a kowane mako. Ni ce taku Madina Dahiru mai shanu daga nan gundumar Columbia cikin shirin matasa a duniyar gizo. A gaida majina Ɗahir mai shanu yanzu kuma ga kaɗan daga cikin sakonnin da kuka aiko mana ta hanyar imel. Sakonmu na farko ya fito ne daga Sade Sa'idu Daura ya ce salam biyoyi Hausa mutalakawan garin Daura ba mu ji daɗin kakaba mana wannan doka ba garin yadda ɗimbin jama'a za su shiga mawuyacin hali na kuncin rayuwa sakamakon ba su da abin da za su ci Allah ya kyauta. saƙonmu na gaba ya fito ne daga Shehu Adamu Rajau ya ce hakika ya kamata gwamnatin najeriya ta gyare-gyare amma gyara ba game da kuɗin tallafin da ta ce tana bayarwa domin gaskiya jama'a da dama sun ce fa abin baya isa gare su wato dai rijiya ta bayar da ruwa kenan guga ta hana allah ya kyauta sako daga muhammad malamin ta mai ɗinki unguwar alheri zuri ya ce salam biyoyi hausa duk da dai ba mu da mutum ko ɗaya wanda ya kamu da wannan cuta ta coronavirus a yankin zuri da ya wuri sanata mai wakiltar zuru da yawur ya samar mana da asibitoci har guda biyu a shirin koda ta ɓaci a kan cutar nan mai shaƙe numfashi wato coronavirus a zaman gudunmuwar shi ga al'ummar yankin da yake wakilci sai sako daga usman shitu mahuta ya ce ya allah muna roƙonka don daraja fiyen halitta manzon tsira annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam daga kawo mana ƙarshen wannan bala'i na annobar cutar coronavirus da ta zame wa duniya kadangaren bakin tulu Sakonmu na ƙarshe ya fito ne daga Malam Usaini Dangote Karasuwa jihar Yobe da ce salam biyoyi Hausa. Gaskiya ana wa ganin yadda manyan kasashen duniya shugabanni da sarakuna da masu hannu da shuni suke tsoron haduwarsu da cutar corona coronavirus ko COVID-19 a takaice haka suke tsoron Allah. Wallahi da talaka ba haka rayuwarsa take ba kai da za mu iya cewa ma ba talaka a duniya. To manyan duniya ya kamata ku sani cewa wasan buya da kuke yi da cutar COVID-19 to tashin hankalin ranar hisabi tazarar da ke tsakanin su tamkar nisan sama da ƙasa ne da fatan za ku gyara ku don samun lamarin ta ruwan sanyi madalla yanzu kuma ga baba yakubu ya dawo da takaitattun labaran duniya 'yan kirista a fadin duniya suna bukin zagayowar ranar lahadin ista amma bukin nasu na bana ya bambanta da na shekarun baya saboda cutar coronavirus a maimakon su je coci galibi za su yi bikin wannan muhimmiyar rana mai tsarki a shekarar krista ne a gida a wannan lokaci da aka umarci mutane su zauna a cikin gidajensu domin takaita yaduwar cutar paparoma francis zai gudanar da sallar wannan rana kai tsaye a kafafen labarai da yanar gizo a hali da ake ciki kuma jami'ai a ƙasar australia sun ce hutun bikin ista wani lamari ne mai muhimmanci a kokarin dakile yaduwar cutar coronavirus yayin da ake samun saukin sabbin kamuwa da cutar jama'an sun yi kashedi cewa kada a ɗauki wannan batu da wasa yawancin wurare na cikin dokar hana fita kanin jihar victoria ta kara lokaci akan dokar ta ɓace zuwa wata guda nan gaba tuni dai cutar ta hallaka mutane hamsin da tara. jakadun kasashen afirka a china sun aike da wata wasiƙa ga ministan harkokin wajen ƙasar china akan abin da suka kira wariya da ake nuna wa 'yan afirka yayin da ƙasar ke kokarin dakile sake bullar cutar coronavirus kasashen afirka da dama a lokaci daban-daban sun bukaci china ta duba damuwar 'yan afirka musamman a kudancin birnin gwanzu inda ake zaluntarsu kuma ake fitinar su bayan ta yi kokarin dakile yaduwar cutar coronavirus wacce ta samo asali daga birnin wahum China ta nuna matukar damuwanta ga shigo mata da cutar kuma tana daukan kwararren matakan tantance baki da ke shiga kasar kada ta tsaurara tsaron kan iyakanta ta kuma musanta batun nuna wariya ga 'yan Afirka. Masu sauraro da takaitattun labaran muka kawo karshen shirin a wannan lokaci sai kuma idan Allah ya kai mu gobe da safe za ku ji wasu abokanan aikin mu dauke da wani sabon shirin yanzu a madadin dukkan waɗanda kuka ji muryoyin su musamman ma Baba Yakubu Makeri da ya karanto labarai da kuma Liu Sahili da ya taimaka wajen haɗa shirin da ma injiniyan mu na yau ni Muhammad Muhammad Hafiz Baballe ke cewa huta lafiya daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. et les dernières nouvelles,